Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60-25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM, Dalol FM, Niya da kuma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. A birnin yemen kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a ƙasar Ghana. sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koyaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 14 ga watan Disamba shekarar 2018. Zahra Aminu fage ce tare da Amina Bahara Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. Majalisar Dattawan Amurka ta ɗauki wani mataki mai tsauri kan Saudiya saboda kashe ɗan jarida Jamal Khashoggi. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam a Siriya ta ce dakarun Siriya masu samun goyon bayan Amurka sun kwato wani muhimmin gari daga hannun ƙungiyar ISIS. Amurka ta bayyana wani sabon salo na tunkarar al'amuran da suka shafi Afirka. sama akwai wani babban dan kasuwa sunan shi doka ba su dauke shi ba dai sun ɗauki matarsa da ya aido. A jihar Adamawa kenan wannan lamari ya faru muna tafa da ƙarin bayani. A ƙasar Ghana kuma za ku ji cewa ana ci gaba da yin kira ga mata a kan su shiga harkokin siyasa don kawo ci gaban ƙasa da Afirka baki ɗaya. Baya ga haka, za mu kawo muku rahoto daga jamhuriyar Nijar akan wani taron bita da wata ƙungiyar mata 'yan jarida ta yi wa 'yan jarida. Kuma muna nan tafe da shirin duniyar Amurka, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Majalisar Dattawan Amurka ta ɗauki wani irin mataki da bata taɓa ɗauka ba kan ƙasar Saudiya ƙawar Amurka ta ƙudda da ƙud bayan da ta amince da wani ƙuduri na kawo ƙarshen goyon bayan da Amurka ke baiwa masarautar Saudiya wanda ke kai ɗauki a yakin basasar da ake yi a ƙasar Yemen. Majalisar ta kuma amince da wani ƙudurin na yin alawadai da kashe ɗan jaridar Saudiya ɗin nan mai jayayya da masarautar Jamal Khashoggi. waɗannan matakan biyu sun zama tamkar kashedi ga ɗaya daga cikin ƙawaye amurka na ƙud da ƙud majalisar ta kuma nuna ɓacin ranta kan mace-mace da azabar da jama'a ke gani a yemen ta kuma ɗora laifin kisan ɗan jarida jamal khashoggi kan yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman Tuni ya kamata ma mu ce abin ya isa haka a cewar Sanata Patrick Leahy ɗan Democrat. Shi kuma Sanata Marco Rubio ɗan Republican ya ce, duk wanda ya san tasirin yariman Saudiya mai jiran gado ya san cewa babu yadda za a yi wasu jami'ai wajen goma sha bakwai waɗanda kuma na kusa ne da shi su shiga jirgi su tafi wata ƙasa su yi kisan wulaƙanci ma wani mutum a ƙaramin ofishin jakadanci su jefar da gawarsa su dawo sannan wai a ce bai sani ba wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama a Siriya ta ce dakarun Siriya masu samun goyon bayan Amurka sun kwato wani muhimmin gari wanda ɗaya ne daga cikin wasu 'yan yankunan ƙasar Siriya da suka rage a hannun ISIS. Ƙungiyar ta kula da haƙƙin bil'adama a Siriya ta ce, bayan wani mummunan yaƙi na tsawon mako guda da ya haɗa da hare-haren jiragen sama, dakarun tabbatar da demokradiyya a Saudi a Siriya, SDF a takaice. Sun yi nasarar fatattakar ƙungiyar ISIS daga Hajin. Hajin dai na lardin Deir Ezor ne. mai tazarar kilomita 30 daga kan iyakar Siriya da Iraki. mayaka wajen goma sha bakwai na gamayyar kurdawa da larabawa da kuma dakarun sdf sun haɗa hannu wajen fatattakar 'yan isis daga yankin da ya rage a hannunsu a syria a cewar abdulrahman shugaban kungiyar ta kare haƙƙin bil'adama a syria Amurka ta bayyana wani sabon salanta na fuskantar harkokin Afirka jiya Alhamis, wanda aka tsara da zumar kare muradun Amurka da kuma kalubalantar yunkurin kasashen China da Rasha na kulla hulɗar tattalin arziki da siyasa da kuma tsaro a faɗin nahiyar ta Afirka. A wata rubutacciyar takarda mai ba wa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaron ƙasa john bolton ya bayyana manufofin waɗanda aka kasafta su zuwa sassa uku waɗanda aksari ci gaba ne da matakan amurka ta fuskar soji da cinikayya da kuma tallafi a afirka abin da ke sabo kawai shine batun dukufa kan shirye-shiryen da za su iya yada muradun amurka muraren da kuma himma wajen hana china da rasha yin kane-kane a afirka wannan mataki ne da ya ba da fifiko kan muradun amurka da kuma hulɗar ɓangarorin biyu a cewar jennifer kuka shugaban tsangayar nazarin harkokin afirka ta jami'ar george washington a hirarta da muryar amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc dakarun tsaron isra'ila sun ce suna tsare da mutane arba'in da suke zargi da aikata ta'addanci yau juma'a dakarun tsaron na isra'ila sun rubuta a shafinsu na twitter cewa cikin waɗanda aka tsare 37 sanannun mayakan hamas ne rubutun da suka yi a twitter ya nuna cewa hakan ya biyo bayan wani hari ne a ranar alhamis wanda ya halaka wasu sojojin isra'ila biyu baya ga raunata wasu Kafar labarai ta Associated Press ta ba da rahoto mai nuna cewa mutane da ake tsare da su 'yan gwagwamayar Hamas ne da kuma wasu 'yan majalisarta waɗanda aka kama a harin da aka kai da dare. kasar Rasha a yau dinnan Juma'a ta ce zarge-zargen da ake ma wata mace 'yar asalin Rasha dinnan wanda ta amsa laifi a wata kotun Amurka cewa ita 'yar leƙen asiri ce ba su da tushe. Yau Juma'a mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce muna ɗaukar waɗannan zarge-zargen a matsayin marasa kan gado sam. Ministan harkokin wajen ƙasar Rasha, Sergei Lavrov ya ce ya yarda cewa Maria Butina ta amsa laifi ne kawai don a barta ta koma gida. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A jihar Adamawa Arewa maso gabashi wasu 'yan bindiga masu garkuwa da jama'a sun kai farmaki wasu garuruwa biyu da suka hada da England da kuma mararrabar jada inda suka yi awon gaba da wasu 'yan kasuwa domin neman kudin fansa. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoton. Bayanai na cewa masu garkuwan sun kai farmaki ne a garin Gwalam da ke yankin numan cikin dare. inda ko suka yi awon gaba da iyalan wani dan kasuwa wanda kawo yanzu ma ba ji dore su ba kamar yadda wani mazaunin garin ya shaida murar amurka a safiyar wannan juma'a lallai yan fos ne sun zo sun kama akwai wani babban dan kasuwa sunan shi indoka ba su dauke shi ba dai sun dauki matarsa da da ko ƴaƴansa biyu ko ɗansa ɗaya ne su ma dai mazauna marabanja da a yankin maya balwa sun ko samu tasu tsarabar ta masu garkuwa da jama'a cikin dare kamar yadda wani da lamarin ya shafa ya min karin haske. Na aka zo aka ma wuni a nan yanzu a garin mu nan amma ya zano a nan a ja da wallahi sai da dare da suka zo to sun ɗauke su jiya da misalin kace ɗayan na dare bayan tafiyar su an kira layin ci an kama to mutum da suka amsa layin din suka ce an yi sai an ba da kuɗi kusan miliyan biyar kafin nan a sake su. kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar adama ba ta gane haske ba tukunna kan sace waɗannan mutane to amma kuma a kullum hukumomin tsaro kama ce suna nasu kokari domin dakile wannan matsala ganin cewa kullum lamarin sai kara ta'azzara yake yi a jihar suleiman baba da ke zama jami'in hula jama'a na rundunar tsaron farin kaya ta civil defense a jihar ya ce a sun ta tsaye domin dakile wannan matsalar. suna aiki akwai kuma zama da aka yi musamman da hukumominmu da kuma su kansu vigilanti an fahimci juna muna aiki da su da su ake sintirin nan har gari ya waye a cikin kwaryar birni kenan idan ka haɗa bangaren eh, mubi akwai motoci da shi kan shi mai girma kumanda na jiha ya tura daga home din zuwa movie har zuwa madagali da matuka akwai yaran mu da suke sintiri a wannan wajaje to wai kowane gargadi jami'an tsaron za su yi wa jama'a ga ma dai jami'an tsaron farin kayan garkuwa da mutane abubuwa ne da suke tafiya da yanayi musamman yanzu muna karshen shekara za ka fahimci mutane masu manoma sun girbi amfanin gonansu masu sai da dabbobi sun riga sun kiwata ana ganin cewa akwai hidindimu da ake yi ƙarshen shekara to masu garkuwa da mutane suna tafiya da zamani suna ganin abubuwan da suke faruwa a al'umma da haka mutane za su guji almubazziranci da kuma fitar da kudade a kowane yanayi suna wadaka da su na biyu al'umma kuma za su kasance su ma suna taimakawa jami'an tsaro jami'an tsaro akan abubuwan da suke faruwa eh, idan suka ga mutane waɗanda ba su yadda da su ba na ɗaya suka ga gungun gungun mutane suna irin tarurruka ba kai ba gindi a cikinsu to za su yi ƙoƙari su sanar da hukumomi da haka abubuwa ne dole sai an haɗa kai don duk wani mataki wanda jami'an tsaro su kansu kawai za su iya ɗauka ba za su iya wadatar da al'umma ba sai an yi hada hadaka tsakanin al'umma da ita kanta gwamnati da jami'an tsaro a nan ne za a iya samun mataki sosai wanda za a iya zai iya wadatar da al'umma. Ko a makonni da suka gabata sai da kuma masu garkuwa da jama'a suka sace wasu malaman jami'a biyu da kuma dubar sarake a jihar Adamawan. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Ibrahim Abdulaziz daga nan sai kuma kasar Ghana inda Dr. Agri ya yi magana a wurin wani taro na bikin cika shekara 25 na Majalisar Demokradiyya ya ce akwai buƙatar a inganta wakilcin mata a Majalisar Dokokin ƙasar da kuma shigarsu cikin sha'anin siyasa a ƙoƙarin samun ci gaba a Afirka baki ɗaya. Wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas ya aiko mana da rahoton. da yake magana a wurin wani taron bikin cika shekaru 25 na majalisar Demokuraɗiyya a ghana ya ce akwai buƙatar a inganta wakiltar mata da kuma shigansu cikin sha'anin siyasa a ƙoƙarin samu mulkin kwarai da cigaba a afirka Ɗan Ghana ne Dr. Agri wadda ya faɗa ya ce in ka horar da mace ka horar da ƙasa baki ɗaya amma in ka horar da namiji ka horar da shi ɗaya don kansa wannan ya nuna cewa wannan mashakorin ɗan Ghana da daɗewa ya fahimci darajar mace hakikanin gaskiya zan so faɗin cewa a ƙoƙari da fafataka da ake na ci gaban ƙasa ya zama a ala a haɗa da mata hakan tamkar mutum ne da ke son yin tsere ko da yake ubangiji ya yi masa kafafuwa biyu amma sai ya nace da kafa ɗaya zai yi tseren wannan mutum ba zai kai labari ba mata su ne sun kai kashi hamsin da ɗaya cikin ɗari na al'ummunmu akan haka muke buƙatar su samu wakilta daidai da kowa na biyu in muka kirkiro kujeru musamman wa mata a ce hamsin ko da yaya wa mata kaɗai su yi takara cin abin da mata za su iya ci a zaben da ya gama kowa da kowa ta ƙirƙiro abin da za mu kira kilataccen yankuna a haɗe mazaɓu biyu ko uku wurin yawan jama'a za mu cin burinmu kakaki a wannan taro ne kakakin majalisar dokokin ƙasar uganda baka rebecca gadaga shugaban marasa rinjaye haruna idris ya ce ya yi imani jawabinta zai inganta tsarin ya haɗa mata wurin wakilta da yanke shawara. ba ni da shakku a hankali na cewa wannan lamari zai kankama zai shiga tarihi gudunmawar professor Mike wurin samar da maganin lamarin ƙasa da ya danganci wakiltar mata a siyasan ghana an sha faɗa cewa shigan mata da wakiltar su a hukunce-hukuncen siyasa da jimawa ya zama jiguncin ci cigaba shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin honorable gwamnansa a nasa barya cewa ya yi dan takarar jam'iyyar npp a lokacin na nadu dan kwakufadu ya ba da shawarar ware kujeru wa mata don inganta daidaito amma wannan shawarar bai samu karbuwa ba doka ko ta hamsin da biyar na kundin tsarin mulkin kasar ta gabatar da kudurin nan a matsayin kasa a shekara ta dubu biyu da goma sha shida yayin da ake dabda zaben zaben fidda gwani na mambobin majalisar npp a lokacin dan takarar shugaban kasa na nadu dan kwakufu ado yanzu wato shugaban kasa ya gabatar da ra'ayin baiwa majalisar mata kariya take cikin husata aka yi watsi da shawarar alhali ko doka na 34 35 da 36 sun bukaci gabatar da daidaito wurin daukar mutane ofishin jama'a ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana gaida Ridwan Abbas. Idan kuma muka leƙa jamhuriyar Nijar, wata ƙungiyar matan 'yan jarida ta APAC ta shirya wani taron bita ga 'yan jarida na gidajen rediyo daban-daban kan sanin makamar aiki da aƙida da bin doka. Tamar Abari ta aika mana da rahoton. ƙungiyar mata 'yan jarida na Nijar wato APAC ta ba da wani horo wa 'yan jarida na gidajen rediyo daban-daban na ƙasa kan yadda za su gudanar da aikinsu cikin ka'ida da bin doka. Amina Nyandu ita ce shugabar ƙungiyar ta APAC ta ƙasa. Horon dai da ya kawo mu garin da magaran da a koya ma 'yan jarida gaba daya da maza da mata yadda ya kamata aiki da zamu yi na horon don su kawo sauyi cikin yadda suke aiki tunda tunda shekaru baya da ya huce mun gani kamar aiki jarida yana koma baya don saboda wasu abubuwa kamar 'yan jarida ba su saya su yi bincike da kyau kahin su ba da labarai wataran labarai sai su zama ma na karya don shine muka ce ya kamata mu zo mu yi horon nan mun samo tallafi eh, na ambasad na amerika da yake niger shugabar ta apac ta ce sun yi la'akari ne da irin matsalolin da aikin jaridar yake cin karo da su kamar siyasa rashin kwarewa matsaloli suna da yawa akwai wasu ba su yi karatu 'yan jarida yanzu kun san harkar siyasa ta niger ita ma ta kawo eh, matsala da yawa cikin aikin jaridar ga namu tunda eh, 'yan jarida sun zama fanni biyu akwai masu bi waɗanda suke bisa iko akwai wasu 'yan adawa tsakanin juna wanga ya zargi wanga wanga ya zargi wanga muka ce ba aikin 'yan jarida ba ne a bar 'yan siyasa su yi siyasa su 'yan jarida mu ko mu yi labaranmu yadda ya kamata mu yi aikin gaskiya tunda kun san duk abin da aka hadi a radio mutane sai su ce ah, a radio aka hadi kenan gaskiya ce kenan ya kamata mu da muke yi aikin eh, jaridan ga mu yi kokari duk abin da za mu hodi mu hodi na gaskiya shine yake umarni al'umma. Horon ba zai tsaya nan ba zai ci gaba har sai sun cimma burin da suke da shi. Mu da kanmu mu horon da ta bada tun min na zuwa nan su ya huce ishirin ana yin ana maimaita kullum kuma muna tare da su muna bin su sau da kawa mu gani Eh, eh, yanzu za su ba da labaran gidajensu mu gani in koran da muka yi abin da aka koya musu in sun rike za mu gani in ba su yi aiki da shi ba za mu gani tunda mu mu ba a koya musu a ta su ta su an shi eh, abin da aka koya musu su mai da shi gehe mu gurin mu mu isa abin da muke fata in sun ta su yi aiki da abin da aka koya musu. Wasu 'yan jaridar da suka samu horon sun ce sun karu ainun da shi don an koya musu abubuwan da da ba su san da shi ba. Suna na fati na wuto daga jihar Difa wannan horon da muka samu duk ya irin horon da muke samu. Su 'yan jaridar su yi gudun abin da wanda ba a yi shi ba wanda zai iya haddasa tashin hankali to kuma an yi wani jan hankali bisa kan abubuwa da za mu wanda za mu jawo hankalin jama'a domin mu kawo musu zaman lahiya tsakanin al'umma da kuma yankin da ake ciki. Idan mun na hoto daga radio garkuwa maradi. Na amfani da abubuwa sosai musamman irin bangaren kaman in ka dauki bangaren yanda kai dan jarida ka san meye aikin ka. Ya ne zaka kare haƙin wani. Ya ne ya kamata kai dan jarida ka gudanar da aikin ka a lokacin da ake harkokin yaƙi ko kuma ba da gudunmuwa ta fuskar jagoranci na gari ko kuma kawo hanyar kawo zaman lahiya cikin ƙasa. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. A gaida Tamar Abari masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kanan birnin Washington DC yanzu agogonmu ya ce karfe 11 da minti 20 na safe ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai tattauna ne kan wani zaman sauraron bahasi. da kwamitin kula da harkokin wajen amurka na majalisar dokokin kasar ya shirya a jiya alhamis kan zaben najeriya wanda makasudin taron shine yadda za a taimaka wa najeriya da gudanar da zaben 2019 cikin lumana sunana mahmud lalu zaman sauraron bahasin wanda aka yi mai takin najeriya at crossroads da upcoming election a turance wato najeriya a wani lokaci mai sarkakiya yayin da ta tunkari zaɓe ya gudana ne karkashin jagorancin dan majalisar wakilai chris smith mai wakiltar jihar new jersey wanda a cikin jawabin buɗe taron ya nuna muhimmancin shirya wannan zama wanda ya ta'allaka kan zaben na najeriya Najeriya na da girman gaske hasashe da aka ya nuna cewa yawan jama'ar ƙasar zai kai miliyan 400 nan da shekarar 2050 wanda hakan zai sa ta ɗara amurka a matsayin ta uku da ta fi yawan al'umma a duniya sannan rawar da ƙasar ke takawa ta fuskar siyasa da tattalin arziki a ƙasashen da ke kudu da sahara abu ne da ba za a iya watsi da shi ba sai dai ɗan majalisar ya nuna da damuwarsa kan yadda ƙasar ke fuskantar matsalolin tsaro da suka hada da rikice-rikice da ke da nasaba da addini da kabilanci chris smith ya kuma ambato rikice-rikicen da suka hada da na boko haram da na makiyaya da manoma da na 'yan shia da kuma rikicin 'yan awaren biafra a matsayin wasu al'amuran tsaro da ya ce gwamnati ta gaza daukan matakan magance su waɗannan batutuwa suka sa kwamitin ya gayyato ambasada tibo pinagi na ma'aikatar harkokin wajen amurka da kuma ramzi day na hukumar amurka da ke ayyukan raya kasashen waje ta usaid domin su ba da bahasi kan matakan da amurkan ke ɗauka domin ganin an yi zaɓen najeriya cikin lumana Da farko ga abin da ambasada Tibo P. nagi ke cewa. The U.S. government has developed a strategy with three main objectives. One, Amurka ta samar da wasu dabaru domin cimma wasu manufofi guda uku da za su taimaka. Da farko Amurka na son ta ga an yi zaɓe sahihi tare da magance duk wata alama da ke nuna alamun tashin hankali da kuma tabbatar da cewa an dama da ƙungiyoyin fararen hula wajen sa ido kan harkar zaɓe. da ba da damar amfani da kafofin sada zumunta da kuma damawa da matasan yale da amurka ta horar domin sanin makamar aiki da kuma ba da dama ga masu sa ido a kan zaɓe. ambasada nagi ya kuma ce akwai alamu da ke nuna cewa mai yiwa a samu tashin hankali a wasu wurare amma ba a daukacin kasar ba a nashi bangaren jami'in hukumar amurka da ke ayyukan raya kasashen waje ta usaid ramsey ya bayyana matakan da hukumar su ke ɗauka domin ganin najeriya ta yi zaben cikin lumana hukumar ta usaid ta himmatu wajen ganin an gudanar da zaɓe sahihi kuma cikin lumana a najeriya mun san cewa nasarar najeriya a ɗaukacin fannin tattalin arzikinta da harkokin yau da kullum zai samu ne idan aka tabbatar da wanzuwar shugabanci na gari in addition to regular coordination with civil society groups as well as multilateral and bilateral donors. to kome 'yan najeriya ke cewa dangane da wannan yunkuri da amurka ke yi na ganin an gudanar da zaben cikin lumana ga abin da wasu daga cikinsu ke cewa ta wayar tarho a shirinmu na daren jiya da muka saka wannan batu a matsayin maudu'i inda yayin da wasu ke bayyana lamarin a matsayin katsalandan wasu kuwa ke nuna akasin hakan. mai magana abubakar gani babale to alhamdulillahi mu dai mu da fatan mu a najeriya a yi zaɓe ingantacce mai tsafta fatimu allah ba mu shugaba na gari don haka kasan amerika kuma da suke sa ido mu fatan mu dai Allah ba mu shugaba na gari don ba mu son kasaran din dan kasa randan ne ba yau muka saba zabe a Najeriya ba duk da je mun koyi zabe daga kasan Amerika da na nasu to mu dai fatan mu Allah ya ba mu nasara umma mala alina da dogon doki a cikin yan horiyar Nijar. to abin da an ra'ayi na bisa ga wannan zabe na Najeriya mu dai addu'a ta muka kai yan Najeriya zabe shugaba mai adalci da zai yan sha'a arewa ne mu dai ya dai ta zabe lahiya kuma kare lahiya mu addu'a ta zamu ta Najeriya wannan sabba kidak ta Amerika ta yi to mu da ba mu san kasashen nan na tura sa su kasa lalata cikin kasashen eh, eh, eh, afirka su bari ya zabe lahiya Ina magana da Lawal Ibrahim Adam daga Saminaka. Eh, ni ma dai abin da zan fara dangane da wannan Amerika da suka zo dama muna koyi da su ne. Eh lallai suna suna da amfani da mun tabbatar da ganin an yi siyasa mai amfani. Sunana Mursala ana kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Ni wannan ban ɗauka katsalandan ba ne. Ai kusan mu Najeriya muna koyi da siyasa Amerika ne. kuma ina so mutane su fahimci cewa ita gwamnatin amerika da ma'aikatanta daban shugaban kasa tsarin shi daban in shugaban kasa amerika ji wani abu daban kaga yanzu kan amerika su shugabannin kasan suka ga zai wani abu zai kauce hanya zawa da shi hanya kuma ai mu muna so irin wannan kasashen su dinga zuwa suna ganin kasashen mu na Afirka zaben da ake na gaskiya da wanda ba na gaskiya ba to kuma gaskiya mun goyi ba haka kuma muna kare ba gwamnatin Amerika duba da yadda ta sa ido sabanin wani shugaban kasa da ya saka littafi wai Amerika ta taimaka wajen fadin shi zabe na ruwanta wasu 'yan Najeriya kenan suke bayyana ra'ayinsu dangane da yunkurin da wani kwamitin majalisar dokokin amurka ke yi na ganin an yi zaɓe cikin lumana a najeriya a shirinmu na daren jiya a lokacin da muka saka wannan batu a matsayin maudu'i to wannan zaman jin bahasi da ya wakana ne kwanaki kaɗan bayan da 'yan takarar shugaban ƙasa a najeriya suka saka hannu a wata yarjejeniya ta zaman lafiya a kuma daidai lokacin da ake kan gudanar da yaƙin neman zaɓe a najeriya To masu sauraro a nan shirin namu na duniyar Amurka ya kawo ƙarshe sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Abdulaziz Adili Toro da ya taya ni wajen haɗa wannan rahoto da Sarfila Hashim Gumel sai Julie Latest Gresham. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Shamsu Habibu Azare inda ya ce, aika jiragen helikwafta uku don kaddamar da hare-hare a maboyar barayin shanu da sauran 'yan fashi da makamai da aka kawar da su a jihar Zamfara ya yi daidai. Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu. Amin. saƙonmu na gaba ya fito ne daga Asma'u matar Bashar, kansala sojan Najeriya dirin daji jihar Kebbi. inda ta ce gaskiya matakin da 'yan majalisar dokokin Ireland suka ɗauka na amincewa da wata sabuwar ƙudurin doka da ta baiwa matan ƙasar umarni su zubar da ciki a faɗin ƙasar wani abin takaici ne da Allah wadai. Ga kuma saƙo daga ɗan fulanin warji daga jihar Bauchi inda shi kuma ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika wannan nazarin da malaman jami'o'i na ƙasa da ƙasa suka yi da nufin yaƙi da ƙwararar baƙin haure hakan ya yi daidai Allah ya sa al'umma su gani a ƙasa domin an daɗe ana irin wannan matakin har yanzu shiru aka je kamar an shuka dusa. Ga saƙo na gaba kuma daga matar Salihu Isa Fanna a ƙaramar hukumar Kamba jihar Kebbi, Nigeria, inda ita kuma ta ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. don Allah ina kira ga 'yan takarkarin shugaban ƙasar Nigeria Atiku Abubakar da shugaba Muhammadu Buhari da cewa zaben 2019 Allah kaɗai ya san karatun kurma don haka duk wanda ya sha kaye abin daga Allah ne. a gaida Hadiza Kyari da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. Majalisar Dattawan Amurka ta ɗauki wani irin mataki da bata taba ɗauka ba a kan ƙasar Saudiya, ƙasar Amurka ta ƙud da bayan da ta amince da wani ƙudiri na kawo ƙarshen goyon bayan da Amurka ke baiwa masarautar Saudiya wanda ke kai ɗauki a yaƙin basasar da ake yi a ƙasar Yemen. Majalisar ta kuma amince da wani ƙudiri na yin alawadai da ƙasashen da kisan ɗan jaridan Saudiyan nan. Jamal Khashoggi. Wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama a Siriya ta ce dakarun Siriya masu samun goyon bayan Amurka sun kwato wani muhimmin gari. To masu sauraro a nan da mu dasa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Amina Buhari Auna da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Gresham da ta haɗa shirin kuma ta ba da umarni sai injiniyan mu na yau Mr. Skip Zahra Amin fage ke cewa ku huta lafiya.